Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safe agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta yau Asabar, goma sha takwas ga watan Satumba. shekara ta 2021 Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bari ciyaman ya fara muna da kanin labarai. gwamnatin mulkin soja ta gini ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba ga matsin lambar shugabannin afirka ta yamma na barin haɓaɓɓaren shugaban kasar ya bar kasar. akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da ashirin suka samu raunuka sakamakon fashewar wasu ababa guda uku a yau asabar a garin jalalabad da ke gabashin afghanistan wani kwamiti ya bada shawara na gwamnatin amurka ya yi watsi da wani shiri jiya juma'a na tabbatar da yin amfani da dama wajen karɓar rigakafin coronavirus ta uku kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran a bangaren rahotanni kuwa za a ji cewar an samu damar kubutar da babban hafsin sojin najeriya da aka ɗauke a jami'ar sojoji ta nda a kaduna shi wannan labari labari ne mai karfafa zuciya mai karfafa zuciya ga gwamnati mai karfafa zuciya ga duk wani soja da yake saye da uniform mai karfafa zuciya ga iyalin wannan yaron wanda aka sace tabarbarewar tsaro a najeriya a yau ta fi daukar hankalin al'umma bacci ya doke ka sun shigo daga baya kaga sun doki mutanen garwa sun ga doka a cikin daji sun kai da su to kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin duka shirin bayan rahotannin sai mu kawo muku shirin mu na adawo lafiya wanda baba ya kubu makeri ya shirya kuma zai gabatar amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya gwamnatin mulkin soja ta gini ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ga matsin lambar shugabannin afirka ta yamma na barin hambararren shugaban ƙasar alfa kwanda ya bar ƙasar dubannan mutanen gini sun yi zanga-zangar adawa da takunkumin da aka akaba wa ƙasar su yayin da shugabannin ƙasashen afirka ta yamma biyu suka isa don tattaunawa da shugabannin juyin mulkin ajiya amma ba kawai a wajen filin jirgin sama na conakry babban birnin ƙasar ba inda aka nuna rashin amincewa gwamnatin mulkin soja ta gini wacce ta kwace mulki makonni biyu da suka gabata ta ce ba za ta miƙa kai ga bukatun yankin ba ta kuma kyale hambararren shugaban kasar alfa da ya fice daga kasar akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da ashirin suka samu raunuka sakamakon fashe wasu abubuwa guda uku a yau asabar a garin jalalabad da ke gabashin afghanistan in ji wani jami'in kungiyar taliban zuwa yanzu muna da rahotannin mutuwar mutane biyu da waɗanda suka raunta kusan ashirin in ji jami'in na taliban wanda ya nemi a sake sunansa kuma ya ce an kai harin ne kan wata motar sintiri mata da yara na cikin waɗanda suka jikkata in ji shi ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano girman ɓarnar da musabbabin fashewar hare-haren su ne fashewar mabumai na farko tun bayan fashewar amurka daga afghanistan wani jami'in sashen kiwon lafiya na lardin nangahar ya shaidawa kamfanin dillancin labarai ne aap cewa mutane uku sun mutu yayin da goma sha takwas suka jikkata kafafen labarai na cikin gida da dama sun ba da rahoton hare-haren sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu da raunata sha tara wani kwamiti mai bayar shawara na gwamnatin amurka ya yi watsi da wani shiri jiya juma'a na tabbatar da yin amfani da dama wajen karɓar rigakafin coronavirus ta uku wanda ke haifar da kuma baya gwamnatin shugaba joe biden wacce ta yi nasarar samun karar rigakafi ga kusan dukkan amurkawa ta hanyar jefa ƙuri'a sha shida da biyu kwamitin ba da shawara kan allurar rigakafi da abinci da magunguna ya yi watsi da amfani da masu ƙara kuzari yana mai bayanin karancin bayanai kan amincinsu da kuma ƙarancin shaidu game da kimarsu. su kwamitin mai zaman kansa ya amince da ƙarin allurar rigakafi ga mutanen da shekarun suka haura 65 da haihuwa ko kuma ke cikin haɗarin rashin lafiya mai tsanani kamfanin haɗa magunguna na pfizer ya nemi cikakken izinin yi wa mutane masu shekaru goma sha shida da haihuwa allurar ta uku shawarar da gwamnatin biden ta goyi baya fadar white house ta ba da sanarwa a watan da ya gabata cewa amurkawan da suka karɓi allurar pfizer ko madana za su iya samun rigakafi ta uku a watanni takwas bayan karɓar rigakafinsu ta biyu labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko inda a najeriya rundunar sojin ƙasar ta ba da sanarwar kubutar da babban hafsan sojin nan da 'yan bindiga daɗi suka ɗauki kuma suka yi garkuwa da shi a daidai lokacin da suka kai wani samame a jami'ar horar da sojoji ta nda da ke garin kaduna an dai samu nasarar kubutar da shi bayan musayar wuta wakilinmu a fannin tsaro hassan mai na kaina ya aiko muna da ƙarin bayani. Uh, dan makarantar horar da hafsoshin sojoji ta Najeriya NDA Major General Ibrahim Manu Yusuf kenan lokacin da yake jawabi a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Wakilan Najeriya dangane da irin kokarin da ake na kubutar da hafsanan da 'yan bindiga daɗi suka sace yayin da suka kai hari a makarantar. Ƙasa da sa'o'i 44 da yin wannan jawabi. sai ga labarin an kubutar da hafsan da 'yan bindiga suke garkuwa da shi wata sanarwa da kakakin runduna ta ɗaya na sojojin najeriya kanar izindu idima ya sanya wa hannu ta ce wani aikin haɗin gwiwar jami'an tsaro da aka yi ta yi ba dare ba rana ya kai ga rugurguza sansanonin 'yan bindiga daɗi a afaka da kuma wasu yankunan birnin gwari da hakan ya yi sanadiyar halaka ɗimbin 'yan bindiga musamman a wayawar garin yau sanarwar ta ce sojoji sun yi musayar wuta sosai a ainihin sansanin da ake rike da shi wannan hafsa major cl daton kafin daga bisani kuma a kubutar da shi ko da yake ya dan sami wasu raunuka amma an mai magani kuma tuni an mika shi ga hukumar nda group captain sadiq garba shehu mai ritaya da ke zama masanin tsaro tsohon ɗalibi ne a makarantar ta nba. shi wannan labari labari ne mai karfafa zuciya mai karfafa zuciya ga gwamnati mai karfafa zuciya ga duk wani soja da yake saye da uniform mai karfafa zuciya ga iyalin wannan yaron wanda aka sace saboda wato ah, abin da yake ba soja kwarjini ya shiga yaƙi gaban shi gaɗi a cikin aikin soja shine sanin cewa duka abin da ya same shi 'yan uwan shi da suke bayan shi da kuma gwamnati za ta tsaye tsayin daka ta ga cewa sai inda karfi ya kare sai kuma inda rai ya halin shi amma in ba haka ba sai an karbo shi da ran shi da lafiyan shi ladanci duk soja yana da wannan karfin kuma dole ne su shugabannin sojoji da kuma gwamnati a duk irin inda wannan abin ya faru aiki ne mai hatsari haka za ta iya faruwa ko a sace ko a bace a cikin daji duk tana faruwa amma shi dole soja abin da yake bashi kwarjini shine ya san cewa 'yan uwan shi wanda suke bayan shi za su yi duk abin da ya kamata sai su ga cewa sun kubuto da shi wannan kamar wani eh, zan ce alkawari ne na jini da ke tsakanin soja da soja labari ne mai karfafa zuciya shi wannan yaron da aka sace ina san bai taba yanke a kaunan eh, cewa duk da za a yi soja suna nan suna neman shi ba dangane kuma da yadda har aka shiga makarantar aka ɗauke shi wannan hafsa group captain sadiq garba ya ce akwai abin yi da training akan cewa Allah ya ba mu sa'a yanzu an ciro mai jodaton yino an ce in banda dan kwarza ne da ya ji ba abin da ya same shi to amma kuma ya kamata yanzu a a horarwar soja har da irin wannan abin na din kare bariki da kuma in an ɗauke mutum ya za a yi Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria to ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki da har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu Haɗakar ƙungiyar 'yan adawa na ƙasar Hungary sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau Asabar a zaɓen farko na ƙasar da suke fatan shine makasudin kawar da Firaminista Victor Oban. bayan shekaru da aka yi ta cece kuce da asarar ɗimbin zaɓuɓɓuka yan adawar daga baya sun haɗu tare da manufa ɗaya don tura shugaban da ya daɗe yana mulki daga mulki a zaɓe mai zuwa Ƙawancinsu na jam'iyyu shida wanda aka fa a bara ya kunshi jam'iyyun siyasa daban-daban masu saucin ra'ayi da masu ra'ayin mazinjiya suna zargin oban mai shekaru 58 wanda ke yawan fada da brussels kan bakin haure da ka'idojin doka da cin hanci da rashawa da cin zarafi tun lokacin da ya hau mulki a shekarar da goma. yanzu suna fatan sabon tsarin zai zama hanyar su ta kayar da jam'iyyarsa ta fikes mai girma a hungary yarjejeniyar jirgin ƙarƙashin ruwa na nukiliya na wannan makon tsakanin amurka da australia na barazana haddasa rabuwar kawuna australia inda tuni wasu masu suka suka ce yana yin haɗari ga tsaron australia maimakon inganta shi don fuskantar sojojin china da ke tekun kudancin china a ƙarƙashin yarjejeniyar amurka za ta taimaka australia ta gina akalla jiragen ruwa masu ƙarfin nukiliya guda takwas a cikin shekaru ashirin masu zuwa da mai gurbin jiragen ruwanta na yanzu da ke aiki da dizal guda shida Wannan shine karan farko tun shekarar tara da hamsin da da takwas Amurka ta raba fasahar nukiliya ta ƙarƙashin ruwa. Kasancewar a baya kawai ta raba ta da Ingila. yarjejeniya ita ce babbar alamar haɗin gwiwa tsaro mai ban mamaki wanda ake kira AUKUS. Wanda shugabannin ƙasashe uku suka sanar Australia, Birtaniya da Amurka. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Da haka muka shigo taskar rahotanni. har yanzu a Najeriya ana cikin halin rashin tabbas ganin ko an rufe wata kafa wata kuma sai ta sake bullowa a kan lamuran rashin tsaro abinda masu sharhi ke kallo tamkar an kashe maciji ba a sare kan shi ba wanda ke nuni da hakan kuwa shine yadda har-haren ta'addanci ke waita a wasu sassan kasar duk da yake mahukunta na ikirarin cewar suna ƙoƙarin murkushe 'yan ta'addar a wasu yankunan. Daga birnin Shehu ga wakilinmu Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna. dangane da matsalar rashin tsaro a najeriya a iya cewa dai lissafi na ci gaba da kwancewa 'yan kasar saboda kullum duban suka yi matakan da ake ɗauka su magance matsalar ita kuwa sai ƙara bazuwa take yi domin 'yan fashin daji na ci gaba da kai farmaki a sassa daban-daban a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar jama'a da yawa ke kasa bacci da ido biyu rufe duk da dokokin da gwamnatin jihar ta saka ciki har da na hana zirga-zirga da dare abinda wasu ke ganin dokar bata shafi 'yan bindiga ba domin cikin dare ne suke aika-aikar su kamar yadda ya faru a garin acira a karamar hukumar mulki ta wurno sunana bilamin muhammad acira wallahi gala amari ni dai ina cikin gidan jihar biyan bindiga na farko ni koma jin na biyu sai mata ta ce na jihar biyan bindiga ne ce mata awo amma ba 'yan banga na ba wallahi ga ta wuce ta wucewa gila sai ni ji wani can gina makwabci na guda shi ma ya rike bindiga tana ta ta daga nan gaskiya ni dai bayan sun hita sannan muka hito ga shiya muka tarar da sun hita da shi alhaji sa'adu sun ta da alhaji malami da mata usman dan koshi usman da shi ya hito tare da shi sai ya lema da gudu ya hito har sun halbai sun halbo sai allah ya sa dai same shi ba sai bul ya zo nai mutanen yankin na ganin ya kamata hukumomi su sake ɗaukar mataki akan dokokin da suka saka saboda mu dai na a ce da an ɗaukar mana mataki kyaru karye shidda kowa haki ka aji mashin ɗinka to ka aji mashin ɗinka kana cikin unguwa dole ka zauna ka shige kila bacci ya ɗoke ka bacci ya ɗoke ka wasu sun shigo daga baya kaga sun ɗauki mutanen garin sun ga ɗauka a cikin daji sun kai da su dan ba wai gidaje za su da su ba kuma tabbas an kira da doguwa an ce an ga sun wuce da su to kaga akwai matsala saboda ba ɗauki mataki na nan mu an ɗaukan mana mataki amma can daji ba ɗauki mataki ba don Allah kamar yadda zamfara ta yi ya kamata a matsa lamba a taimaka a ceto rayuwa. Ko bayan wannan harin an samu rahotanni na kai hare-hare a yankin Ilela da kuma Tureta duk a dare ɗaya. Waɗannan hare-haren ne suna zuwa ne lokacin da rundunar 'yan sanda take cewa ta shirya domin tunkara barayin da ke sulalowa daga jihar Zamfara zuwa Sokoto a cewar kakakin rundunar ASP Sanusi Abubakar. A dalili da haka ne shi ma Inspector General na 'yan sanda ya ƙaro yawan mobile men zuwa jihar sokoto suna kan zuwa yanzu haka saboda axis din na dange shuni da tureta inda wa'annan bata gari idan sun ji wuya zamfara sai su shigo to a shirya muke da zuwan su ba wuri ne yadda za su zo su laɓe ba masharhanta irin farfesa tukur mamman baba na ganin cewa dama ya kamata hukumar ta tsammaci samun haka sanadiyar faɗan da ake yi da 'yan ta'addar a makwabta. Tajiri dai abin da ya kamata yi shine hukuma ta sake tsari fa. Wannan abin ba karya ba ne ba kuma jita-jita ba ne cewa shanin tsaro yana tabarbarewa kofofi ne sun yawa don haka duk inda mutum inda suka samu shiga za su shiga shi kuma dan adam dama haka yake ya fi so inda zai ci karensa ba babbaka don haka abin da yake faruwa kenan kashe maciji ake yi ba a tsare masa kai ba yanzu dai da yake karin jami'an tsaro da aka turo sun fara isa yankunan da aka tura su abin jira a gani tasirin da tura su zai yi ko kuma aka san haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to allah ya kyauta Batun taɓarɓarewar tsaro shine abu mafi ɗaukar hankali a ƙasashen yamma da hamada, inda jamhuriyar Nijar ma turancin yake ɗaya. A yayin wani taron sarakuna da hakimai da ke gudana a ƙarshen makon nan a garin Ingala da ke jihar Agadez, shugaban ƙasar Muhammad Bazin ya gargaɗi shugabannin al'umma na jihohin Taho da Agadez da su ba da himma wajen tabbatar da zaman lafiya mai ɗaurewa. Wakilin Musule Bumuni Barma ya halarci taron ga kuma ƙarin bayani da ya aiko muna. la'akari da irin fitintunin da ke tasowa lokaci zuwa lokaci a tsakanin kabilu mazauna jihohin yankin arewacin nijar da irin sabanin da ke kunno kai wani zubin a junan makiyaya ko kuma a tsakanin manoma da makiyaya a daidai lokacin da illolin canjin yanayi ke shafar ayyukan mazauna karkara ya sa shugaban kasa mohamed bazum jan hankulan shugabannin kabilun fulani da bugaje da larabawa makiyaya akan mahimmancin zaman lafiya yana mai tunatar da sarakuna da hakimai nauyin da ya rataya a wuyansu. Allah ne ya baku shugabanci kuma Allah ne ya baku amanan kiwon jama'a ku yi aiki cikin adalci cikin iyawa kurewa cikin sanin dokoki don yin amfani da su akwai matsala babba a ƙasanmu saboda akwai ƙarancin ruwa na sama kenan hakkin da yake tashi bai isi dabbobi ba amma har yau gashi nan tubarkalla mu da muke miliyan uku zamanin da muka samu incin kanmu yau mun kai miliyan ashirin da uku ruwan sama sun yi kaɗan amfanin dashi ya rage kwarai shi yasa ake neman dashi a wuraren da aka ce ainihin su na kiwo ne ana neman wurin gona a wuraren da aka ce hanya ne burtali ne na bisashe wanda ya kamata su je kudu su bi kuma a kudu din ma an ruhe iyakoki a shekarun nan da suka gabata musamman bana halin da ake ciki a yau a kasar mali da yadda lamarin ke shafar kasashe makwabta irin su jamhuriyar nijar wani abu ne da ke dauke da darussa da dama ina kira gare ku ku kiyaye abin da muka gani can a mali kar 'yan ta'adda waɗanda su suna aikin da busan ma'anin shi ba su kawo fitina tsakanin kabilunmu abin da aka san mu da shi shine zaman lahiya da hilani da bugashe da laraba wannan yankin nan tun tarihi wannan yankin nan ana zaman lahiya to wannan zaman lahiya a yi tattalinta muna cikin lokaci mai maras daɗi sai mun daure sai mun yi haƙuri hannu. Shugaban ƙasa wanda ke wannan bayani a wurin taron sarakuna da hakiman jihohin Agadez da Tawa a ƙarƙashin inuwar hukumar wanzar da zaman lafiya wato Haute Autorité à la Consolidation de la Paix ya shawarci masu ruwa da tsaki a wannan zama na Forum de la Paix su haɗa gwiwa da gwamnoni da kantomomi da ma alƙalan shari'a a yayin gudanar da irin wannan taro a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Ingal a jamhuriyar Nijar. To baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya Baba ya ku ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Hanyar shirin adawo lafiya na jamhuriyar Nijar ne akan batun yawan hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar asarar rayuka a kasar. alhaji zakawa na atta babban magatakarda ne a ofishin ministan sufuri shi ma ya mana karin bayani akan wannan batu yana mai cewa eh, lalle mutane sun lura da kwanakin nan ana samun haɗurra na wa'annan kamfanoni masu zirga-zirga da wani jama'a to kasan shi hatsari allah na kawo shi kuma mutum shi ma yana jawo shi to sai kasance da a yau babu wanda ya kuka kamar masu kamfanonin nan tunda kowane hatsari aka yi sai sun kire mu komin dare sai mu aiga mota ta kwaɗi wai kaza kuma ga yadda aka gaya musu ga abin da ya kawo hatsarin to mu wannan abu suka yi sai mu ɗauka amma muna jiran sai hukumomi kamar shantarma da yake su kaɗai ne suke iya zuwa su je su gano abin da aka yi su rahoto kuma da intervention da premier premier intervention kamar su zo su yi agaji na hari to su ne muke jira su kamo rahoton wannan rahoton da jantar ta kawo da shi ne muke aiki To kun san kwanaki inda kun lura ministan sufurbiri da walwalar jama'a da mai girma alma umaru kwanaki ya zagaya wa'ansu kamfanoni na, na transportin ya zagaya ya ga yadda suke aiki to kuma yanzu zai yi da zagayawa ya ga sauran da yawa na yan zagaya kadai sai ya ce to gara ya yi el muhawara shine aka zo aka yi taro da ministoci wajen guda biyar wanda su ma wannan abin ya shahe su hatsarin ya shahe su akwai ministan kasan kuɗi akwai ministan gyaran hanya akwai ministan cikin gida da ministan tsaron kasa. to eh, yanzu da aka zo aka yi taro minista ya tambaya me yake ka duka wannan abubuwan da aka zo aka diba aka ga eh, eh, kowane bangare dai galahin shi sai mun sake to zai sa kwamiti kwamiti ne za ya sawa wanda za zuwa ya nazari ya diba ya ga menene ke kawo wannan umar abu aisa kuma menene maganin wannan abu to shi kuma kwamitin shine da mu mutane yan transport da masu da ministan kiwon lahiya da ministan eh, eh, eh, gyaran hanya da ministan tsanan kasa da ministan cikin gida da ministan shi kasayin kudi da 'yan society civil kuma da da meri ta mai kuma da su wa'annan kamfanonin to shi ne yanzu an sa mutum ana jiran mu ta sa mishi hannu sannan sai mu fara aiki in Allah ya cikin sati guda ne zamu dauka don mu hito duka abubuwan da ya kamata a yi saboda a samu lahiyar wannan wannan wannan abin da ya kamata mutane su sani yau kamfanin nan suna jin zahin abubuwan da ake saboda da an yi badawa wata mota ba a ƙara samunta ba ta aiki banna ɗaya in aka yi wata mota yanzu cikin wani hadarin da ake akwai mota sabuwar mota wadda balaguranta ne na hwari balaguranta ne na hwari amma ta faɗi saboda eh, wata kusa ce ba a san da aka yi ba ita ta kada wannan hatsarin yanzu sun ɗauki wata mota da kuma da kuma sun aika ma can kamfanin wanda ya kira musu mota. to kun gani ko eh, yau in akwai wanda yake jin zahi babu kamar su masu masu kamfanin nan saboda duk motar ta faɗuwa kuma asara ce babban lalle ana rayuwa kamar mutane suna taya amma inda son shi mai mai kamfanin ne ba yiwa a samu wannan wannan hadirin yanzu akwai tunda aka yi wannan akwai wa'ansu masu kamfanin da suka yi niya suka ce sun dauki alkawali yanzu direbobi dole sai sun dauki direbobi da yawa yanda za a rika dokan kowace mota a bata direbobi ko bi ko uku su kadai za su kula da wannan motai kuma in dama duk mota direba biyu ne in suka je suka dawo za su huta kwana biyu kwana ɗaya ko kwana biyu wancan su ɗauka haka ne suka ce dole sai sun sa kuɗi sun ɗauki direbobi to kuma abin da za ku sani direbobin ma suna da wuyar samu saboda muna da takarda warta ce direba sai wanda ya samu horo na shekara bakwai ya shekara bakwai yana tuki kuma sai wanda ya ba shekara ashirin da biyar baya zuwa talatin haka to wannan ku suna da wuyar samu a yanzu inda ake. Eh. to amma sai wasu na dora alhakin wannan hatsira na ababen hawa musamman da su waɗannan kamfanonin jigila kan lalacewar hanya to kun san lalacewar hanya ni ba ni sa ta cikin abin da yake kawo haɗurra saboda muna da kundinmu da ake ce ma kwadula route kwadula route ya ƙayyade irin gudun da ya kamata a yi bisa hanya mutane ba su bin wannan ƙa'ida da kuka ga mutane suna nema su yi eh, kasis bisa hanya da kansu mutane sun sha rubuta mu ce a basu izinin su kasu saboda motoci suna suna ratsa garuruwan su suna kashe musu mutane to kun ga gudu ne ake shi ko duk inda ke akwai gari da an tun karo gari akwai doka da take cewa ka zo wuri gari kaza ka rike gudu mai hanya ita kudurin mu eh wannan takarda mu ta ce in hanya ba ta da kyau daidai gudun ka daidai hanya to kai da kasa hanya ba ta da kyau ina kai na gudu don ba layin hanya ba ne hanya ba ta da layi ko kaɗan in hanya ba ta da kyau kai da kanka wani gudun ko an ce ma kai gudu ba ka yi ba. menene zai iya taimakawa a shawo kan wannan matsala. yanzu shi ne ce muku wannan kwamiti da muka hauda kowa yana ciki duk wanda dai eh, abin ya shafa da suna ciki in Allah yarda cikin wanga satin za mu tantanawa in Allah yarda mu gano menene Umar Abaisan kuma mu ga menene maganin wannan. To a nan ne kuma muka kawo karshen tattaunawar mu a jamhuriyar Nijar. Idan Allah ya kai mu sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin sulaiman muni barma da bakunsa alhaji zakawana attau na ofishin ministan sufuri da ma daukacin ma'aikatar sashen hausa na murya amurka baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. gwamnatin mulkin soja ta gini ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ga matsin lambar shugabannin afirka ta yamma na barin bararren shugaban kasar alfa kwande ya bar kasar dubannan mutanen gini sun yi zanga-zangar adawa da takunkumin da aka akaba wa kasar su yayin da shugabannin kasashen afirka ta yamma biyu suka isa don tattaunawa da shugabannin juyin mulkin ajiya akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da ashirin suka samu raunuka sakamakon fashe wasu abubuwa guda uku a yau asabar a garin jalalabad da ke gabashin afghanistan in ji wani jami'in kungiyar taliban zuwa yanzu muna da rahotannin mutuwar mutane biyu da waɗanda suka raunuka kusan ashirin in ji jami'in na taliban wanda ya nemi a sakai sunansa kuma ya ce an kai harin ne kan wata motar sintiri mata da yara na cikin waɗanda suka jikkata in ji shi wani kwamitin mai bayar shawara na gwamnatin amurka ya yi watsi da wani shiri jiya juma'a na tabbatar da yin amfani da dama wajen karɓar rigakafin coronavirus ta uku wanda ke haifar da kuma baya ga gwamnatin shugaba joe biden wacce ta yi nasarar samun ƙarar rigakafi ga kusan dukkan amurkawa. ta hanyar jefa ƙuri'a sha shida da biyu kwamitin ba da shawara kan allurar rigakafi da abinci da magunguna yayi watsi da amfani da masu ƙara kuzari haɗakar ƙungiyar 'yan adawa na ƙasar hungary sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau asabar a zaben farko na ƙasar da suke fatan shine makasudin kawar da firaminista victor oban bayan shekaru da aka yi ta cece kuce da asarar ɗimbin zaɓuɓɓuka 'yan adawar daga baya sun haɗu tare da manufa ɗaya don tura shugaban da ya daɗe na mulki daga mulki a zaɓe mai zuwa kawancinsu na jam'iyyu shida wanda aka fa a bara ya ƙunshi jam'iyyun siyasa daban-daban masu saucin ra'ayi da masu ra'ayin mazinjiya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe hudu da rabi agogon gundumar kwalambiya wato karfe tara da rabi kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti, Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.